وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين اختبرهم sha takwas ga watan Ramadan. Kasa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Ya dace da bakwai ga watan biyu a dubu biyu da ashirin da shida. Ana masallacin Abu Huraira inda da mata ta Allah Allah ya karama da Allah wata rayuwar Allah ce da Allah ce ke bar addu'a ya rubuce da ya fite ya yi kwana uku ba a gare shi ba Allah a tsaya addu'ar Allah ya bayyana mata shi cikin zumunci wani yana da kuma mutuku da rafi rayuwa barkan yara ƙananan suna ɓacewa Allah ba ta iya amintar da shi Allah ya kare rayuwarsa da mutunci da lafiyar da shi kuma Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi da iyalai lafiya ga waɗanda aka rasa gane inda suke Allah ya dawo da su cikin mugun hannu Allah ya kawatar da su Allah ya hitar da su Allah kuma ya hitar masu ya hitar mana ga wannan yanayi ya kawo mana sauƙi da alheri. Ba guda ta zuwa da karatu su makarantu. Assalamu alaikum da fatan ba yana lafiya. Allah ya kara mara lafiya amin. Ah, malam ni ma'aikacin banki ne kuma da aikin da ke ci da shi nake sha kuma da shi na yi aure. Kuma shi nake komai na rayuwa haka sai taimaka ma mara. Shi malam halin nake ci ko haram. Da nan shara za ka bani in ci gaba da aikin ko in aji. Na gode Allah ya taimaki malam. Kara masa lafiya. kuda ba sai ya faɗa ba mutum ta yana nufin corporation da ina aiki da banki wanda yake ta'amuli da riba kuma riba duka mun san hukuncin ta musa Allah tabaraka ta'ala ya sanin ta da shi amma ya faɗi abin da bai taɓa faɗi ba bai da wani tunani ba a fa in lam yantahu fa in lam tantahu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasul in lam taf'alu إن لم تتوب عنكم ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن وإن وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله تعالى يكون في إيمانه daga yau duk abin da ya saura na riba a bar shi Allah ya hana riba to abin da ya rage an da duk kuma musu a ba shi dubu ɗari a kan zai dama da dubu ɗari da ashirin kamar ashirin ɗin ya rage dawo da ɗari in dai har kuma munai ne to da kai suka fi har ka wani abu da ya samu لم تفعلوا فأذنوا بعرض من الله ورسوله إن كنت إيه هكذا كنت تحب الجيربا كسابو شيلا ana ba ku shelar cewa Allah da manzo ba su yake kun ku kuntu ba alaikum rukusu amwalikum ku riƙe ra'asu malinku ku riƙe kafital ɗin ku ku ku bar su la tabdimu wala tuti ba ku cuta ba ba su. wannan magana ta cewa ka ɗaura yaƙi da Allah da manzo Allah ba wata ba wani zunubi a duniya wanda Allah ya bake cikin malamai ke cewa idan aka yi shirka a fara tare ba yanzu babu kaba irin da Ana ne ta da imam malik kamar yanzu su duk malamai da yi ta duniya su yi ta tsaki akan cewa mai ta hamuli da rabai na cikin harshe Allah ya la'anci mai bayarwa mai tsaka mai rubutawa mai shaidu da mai ɗaukowa da duk wanda yake da amuri ke taimakawa ribar ta saboda ka bisa ga asali aiki duk wani banki wanda ba bisa kasashen musulunci ba a ranar malam abubakar da wani domin allah ya masa rama ya samu kasar na ce wani yanayi shi waɗanda abubuwa sai ka ta ku shiga ku gyara ku shiga ku samar da mafita abubuwa da yawa wurin da illa su addini da gini har gidan jiya ta ku shiga su ba ku ga ba ku gyara kaga amma wannan fatawa ce wadda ake kuma kafi tana da lokaci wani har iya gyara to yanzu muna da bankunan musulunci a kalla sun yi hudu a Najeriya muna yi an cimma wannan gaya har yanzu da saura amma idan ba za mu patronizing wajen bankunan ba akwai rika za su bukata su ishe mu kaga wannan ga mai ajiyar kuɗi da mai kasuwanci da mai kai ah, mai mudaraba da musharaka da sauransu ko amma shi bai aiki ba ko har yanzu muna nan bisa lalura an ba mu a kai wannan gaskiyar magana ba a masa ne sako je kamar ta wannan fatawa ba ba malaman sako je kamar ta wannan fatawa ba malamai na kasa ya kamata su zauna su yi fatawa amma dai kai ka san da asali ake kara idan kana da sabita ga lalura da kama wasu yanayi to ka tarce ga ɗaya amfani wanda shi ne duk lokacin da Allah ya kawo ta za ka yi kudu za ka yi kudu ka fita kuma ba za ka daina neman mafita ba sannan za ka yi kokari iyakar ka domin ka musulunta da wannan tsarin da kake domin ya mutane ba su san tsarin bankunan kuma ya fito daga musulunci shi ba ba zai yi ba Bashir Ali shi ya fito da wannan tsarin a zamanin sarki sanusi yana wannan sarki ya zagaya kasashen musulunci duka inda ake bankunan musulunci har wa'inda ba na musulunci ba yanzu misali indiya bankin musulunci ya yi karfi da yawa kasashen musulunci south africa su kan ma da yake rajin bankunan su musulunci wato suna musulun ba don suna ganin tsarin musulunci ya fi kowa kowane fita amma da aka buɗe ja'i manyan yin kasuwar da ba musulun da yawa suka yi sauri kuma ne yanzu haka bankunan musulunci suna cikin kowanne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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وفي تكيتي إن الذين كفروا لدي حقيقة وأن الذين كافر وماتوا وهم كفار suka yi kuskuren da suka mutu suna kafirai sai ubangiji ba wanda ya kira masa maganin kafirai da kitin azabar su ke Allah ya zo gaci wa ma dinan in sun mutu suna kafirai a ke duk in kaci kan mune da kafirai ya zaba tuba ba ta yi mun san da kamar lazan ba ka tuba da laifi ka kuma kele ko ba haka shi ne ba tuwa ba تموت سنة كاتب سنة كاتب أولئك عليهم لعنة الله ألا يتوت من السنة الدين والدين والله تاكب والملائكة الدين والملائكة تاكب تاكب والناس أجمعين دين والمتعدين تاكب تاكب خالدي بكي سنة ما تكتب فتح الدين والملائكة ولكن cikin azaba a amma la'ana a kai magana إلا لوازمها العذاب الحاجة ذاتها خالد من فيه تأتي العذاب إلا أن كذب سبحانه لا يخفف عنهم العذاب وكذا عذاب الكذب إلا لعن فترة ولا عذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم فأعتقد تصدام العذاب كل ذا سوراريس فذا ذاك تامس ومن آية ما لم

ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أنا القيامة za ku da juna wanda ya jaka zuwa da ba rasa da gare nan gaba kadan zamu ci gaba da gare ni ba ni ba ka wani kai ne ka jani zuwa kafirci da aya ka damu daga hadisi ni يكون بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا sannan sashen ku su rika la'anta sashi wa ku mun da da kacin ku ba ابن العربي في احكام القران تقريبا ما كان اعتكاف يدي كذا من كافر ما انه الناس اجمع إلى كثير ان الذين كفروا وماتوا والكفار إن يسكبوا السنة كافرين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة شبهت كما إلى أن تكون كافر إن يموتنا كافر أنا إيدي مثلا الله يلعنيش وما تحكيله الحاكم مراقب إيه عنه غير قال وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد سيدي أبيد أبيد هاتين Suka ce, ya za a yi Ubangiji guda ɗaya ya roci kowa da kowa. Suka ce, to, Ubangiji nawa suka yi su. وضرب لنا مثلا التي ونسي خلقه على وجه الشيء بابا هي ويحيي عن في الشاء أول مرة هذا كل خلق عليه لكن ثم كامنا بالتالي ثم هذا كاونا من يحيي الأمر ويحيي في هذا سوسوا بين سوسوا da ta kuli wuri ya lalabi a sha a wani ba. Musu wannan da yake sun da babu. Kawai an ka tafi wannan. ولكن ka in kace ubangiji ku tana isa kowa da kowa kace to wai كيف يحاسبهم في ساعة في ساعة واحدة؟ كما يحاسبهم في ساعة واحدة. هذا عندنا يعني مثلا في يسابي لوكس يقول تقولي لي أصلا أربع يوم. يوم حكينا لنا كمان يبغى تقول. كنا سامع بنتي هنا سامع. أما كلامي عبد الله لوكس يقول Ka game da ba a zai sabi lokaci idan mutane da suna suna tambayar ya za a yi sabi lokaci guda ne yanzu ba su da ake sai tambaya saboda yanzu lokaci guda Najeriya kai ma ya kasance albashi lokaci guda accountant general da su kuɗi albashin jirgin lokaci guda SOS na barka akademi ke yi ma malamin barka ne, ko ma'aikatar kowa da kowa albashi. Za ka kasance da ita Allah don jiji. don haka komai tsararre ne a gurin Allah in ka suka ce rai, ta riga an sa komai a wani application wanda result yake fitowa lokacin da muke ɗalibai a Saudi Arabia muna mamaki yadda result muke fita cikin sauri saboda kwamfutar ba su gane duniya ba lokacin a ke akwai su haka da system ake zuwa ana sawa sai da zalle fito far lokaci an kare jaraba ta karshe ranar asabar ranar laraba da zan ta fito asabar cikin dare da safe juma'a kai cikin dare da safe asabar ko da naje ta cikin ina wasu rai inda ga hanyoyin zamani da mai ba ya amma yanzu a Najeriya wata jami'a sai ka shekara goma sha kana da حيول جلوين الهلال يقينو قولو سيما سلم مخماشين أما نينا يتلو أبن سكين هذا يخاف هو شخص أنا بي مرسيدة مكين هم انقفى سناك سعدي وتجانا لسكين أما والله نجوبة سبحان أكبر كي والله يرد سكين لورا بسشتان أولي سلطة ساعتي سكين ساعتي سكين لورا بسشتان kuma bin laraba muka gaba jaraba ya zuwa jum'a cikin dare mutum da mutum da ke a sabar karfe goma ko da na je tsarin kabul wa tafsir ina yana yana nan sa hannun da ya kama kwalibin da buga ce in dai jami'a na iya yin haka ɗalibanta gwamnatin tarayyar najeriya tana albashi rana, su ne za ka mamaki allah ya sani lokaci guda kaga na da suna da abin ya da yi musu lori da kwakwalwa mu za mu ba da hakkin wannan sannan mu an kara kusantar da mu ga imani al'ilmu ya hadi ila imani kullum ana kara wayewa da duniya ana kara sanin Allah wa ilahukum ilahun wahid kan gidan kuka aikance da shi kai ka za ta tsara irin ka aikance da sunayen sa babu irin sunan sa ko ka rubuta mutane ka san wani mai suna Allah haushi

zai mutum mutum ran alƙiyama da ce to ahiyu ma ahiyu ma khalaqtu za mu kare ba Allah kake ka zo ba to Allah da ya rai yanzu kai ma mu kare mu to kaga akwai mai halitta irin ta Allah babu shi yasa cikin adadin halittun Allah kowa halitta duk wanda kaga tagwaye sun yi kama da juna بيقصوا أسماء اللي ما كان توصل السوق اللي كده بنبني أحلت السوق أقرب بنبني أتم برجل السوق أقرب بنبني أطايق إيدو السوق أقرب بنبني أنا كان مقامة في ذلك وإيدو السوق كاميرا تنجوز من عشرين تنزل تنزل لسبب الفتن شكرا عشرين na je dubai na wata hanya aka ce ba ta su ba a ba ta afirka ba ce kuma ke bi na yan gal kawai su ba su ba su yau da farko ya ji aka ɗaya zai koma ta ba wanda ba? ta shi ne wani wanda aka bari za kaza lokaci kaza ya ke rufu an gidan kowa da ba warin bakin da wannan da kowa da warin hamatan da kowa da numfashinka ba ta ka da tsara numfashinka inda za ka jibin kashi da za ba babu abin da ka da yawan mutane haka yake ga dabbobi haka yake ga tsuntsaye haka yake ga haka yake ga komai da Da ba ne zai kera ba ne ba haka yadda wanda ya kira kawai zai da kofi ne da kan da kofi cikin kofi ɗaya da su ke dubu da riko da ya zama da dubu biyu saboda mazubi ne Allah ba da mazubi yake iko ne kuma ikon nan yana da sanadarin halitta wajen biliyan hudu iko guda da zai ke fitar a lokacin saduwar aure wannan biliyan hudu cikin Allah zai zaɓo kai kai lawai kai aminu kai kasimu sai hawa in miliyan ruwa da ya tsako sai ya jefa shi cikin mahaifa sannan sai suranta shi yadda yake بأي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء هذا إله واحد ubangiji ka aikace wanda ba mai iya aiki irin na shi sannan wane ne yake da sifofi irin na Allah wa ka haƙuri irin na ubangiji Za babu shi bayan su zauna ba su da aiki su zaɓo shi kuma da aiki sai ba su abin da suke ba su lafiya ya ba su arziki dubi da yadda ya dinka ma Amerika dama sama da shekara ɗari suna yadda suka so a duniya suna duk yadda duk wanda suke so amma kuma ya samu su ido hakuri ne na ubangiji amma in lokaci ya yi ya shi dan ƙaba a kotu su dubi isra'ila cikin shekaru saba'in da yan kai bala'in da sai mai yan uwan mutum kuma ubangiji ya samu su ido ya yi hakuri da su ya manta da su ne ba ya da iko a kan su ne ya yi ɗan da suke yi ne ku ɗaya da ƙuri ku ɗai ne alhali shi ne mai ƙarfi haƙurin da haƙurinsa ba a gani da shi ga haƙuri haka ji an ce yau an ƙure an ƙure wani da shi Allah tun sifofinsa ba a ƙure shi da ba da sifofinsa da ta guda ne duka fi shi ne ma'anin ilahukun ilahun wa'id kaɗai ɗan ne a sunansa kaɗaitacce ne a zatinsa kaɗaitacce ne a sifofinsa kaɗaitacce ne a aikarsa ba ban da yi kama da shi wanda ya yi ce la ilaha illa babu ubangiji da ya tantance bauta sai shi huwa rahman rahim shine ubangiji mai jinkai ne rahman الرحمن su ne cikin inda Allah ta'ala ya fara bayyana wa alƙur'ani nasa inda ka fara bismillahi ar-rahman ar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim haka wa'annan sunayen jiko ne daga cikin sunayen Allah shi yasa kaga kowace sura sai an buɗe ta da bismillah ar-rahman ar-rahim haka su ne mafi ratayuwar hukumomin Allah da zaɓi Allah ya suke su da rahama ta ƙarshe wanda babu irin da. Nisa jin ɗayan da ake yi bisa doron kasa, yanki ne na rahama Ubangiji da ya saukar ma bayan? Rahama ɗari, Allah ya kasa su ɗari, ya ɗauki guda, ki je ko a duniya da ita ce duk mai ɗauke Ita ce aka raba ma duk a halittu da duka kuma na ƙarshe.

abin da zai baka sha'awa shi ne Allah ta'ala a nan bayan magana innal ladina yaktumuna ma anzalna bil bayyinati wal huda malamai ku ya tara kar ku koye ilimi wani ilimi da farkon da ya kamata ku bayyana wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim babu ilimin da ya wajaba malamai su bayyana kamar babu karnar da ya wajaba malamai su faɗa da cikin Allah ya farko kamar shirka sannan in aka bar shirka tana yawo abin da aka mutane wallahi ya aikin ba yana cikin da kullum muke ga hankali shugabannin da muke da iko kai gare su za ku ɗauka abin da ɗaya hakkin ku ga al'umma samar da ruwan sha samar da wutar lantarki samar da yanayi na karatu samar da yanayi na noma yara tituna ba shi ba ne abu da farko ku tsare musu addinin in kun tsare musu addini wala Allah الذين tsare منهم في الأرض أبرفقوا أقاموا الصلاة ولجوا آتوا الزكاة أبو نعقوا أمروا بالمعروف أنا وأنا المنكر تسلى الزكاة وعزي السنة ينباب التوحيدي لكن شبنا كفرقوا يتكتب دقة دين يتكتب عليها أي قري أيوة أواق توحيدي يصدق شيء كده a karantar da su shi duk inda ake bayyana da shirka ya faɗa da a tura hujjojinta a wanke kwalin mutane da ta ɗaukar ko ba su kan shirya wani abin hikima da ta dace cikin wannan aya shine da Allah ya magana ta shi da ta ubangiji ne ya sifar ta kansa da rahama haka duk wanda ya tsoci da tauhidi ya rike tauhidi ana tsara yana cikin rahama أولئك سيرحمهم الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر إيه؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحبهم الله إني الله لا إيماني تلك بودي مع الله الله ملاك يا جميل إنك في السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتفريق الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. سوداء الله يأتي وإلهكم إله واحد في نفسي مشركين وكثير شكا. وكثير الله يكاو أبن لغافي أمراني التي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسخير الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لكل أبو بكر سبحانه وتعالى لك أنت لو akwai لآيات ya آيوي قوم يأكلون masu رمضان haka kullum muna faɗa muku cewa imani shi ne ya fi da hankali shi ke sa hankali ya ɗauki sai inda fi halki samawati wal ardh shi da cikin halittar manya manyan halittun nan na Allah su ne sammai da ƙasa a kalli sama da ɗaukaka ta a kalli sama da faɗinta a kalli saboda kyawunsa da ban sha'awarsa a kalli saboda abubuwan da Allah ya ajiye na rana da wata da taurari waɗanda dukkan suna da maslaha gare ni bayan Allah in ka ga da sun da yawan rana dari da ya sani in ka gama faduwa dari ba ba tsara kyan da ba in aka waye gari haske ya bayyana ba kun samu yanayin zuwa kasuwa to inda fi khalqi samawati والأرض أكلها على الكوكبة إن الله يشبه ذاك يتبقى على الدنيا yana faruwa da ita mai gini akan kanta dole ka samu ake abinci Allah ya fito da shi mu girbe mutum wadatu ikhtilafin laili wan nahar haka a cikin sa'awa dare da yi kuma ba wanda ya taɓa ba yi ana ba wanda ya taɓa gaba sati guda kayan wani ba wanda ya taɓa ci wani lokaci sai dai yadda Allah ya tsara musu na tadakuli ma'ana wannan na rage wannan na shigo a cikin sa suna awa sha biyu ya wanda ya zama sha biyu da rabi wanda kuma sha ɗaya da rabi wanda ya dawo sha uku wanda ya dawo sha ɗaya wanda ya dawo sha uku da rabi wanda ya dawo goma da rabi wanda ya dawo sha hudu wanda ya dawo goma hankali su koma dawowa kuma sai wancan da an ka ci ma dare ya dawo a sha biyu. Kau kasko da sha biyu. sai a wasu wurare da Allah ta'ala ya mutu yanayi na duniya musamman wanda ba su ganin rana ta lokaci kaɗan wanda ba su ganin dare ta lokaci kaɗan wannan sun da suke karka wajen duniya ta wannan hikimomi ne na Allah ilafin laili wannan har da saɓawar dare da yini abin tunani ne abin nazari ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون إن الله يزد duniya rana ce babu dare waye yake sai kawo muku dare da za ku kawo muku rana in ji ala alaikum laila karmatan ila min kiyamati kun ilahun gairu Allah ya fi kun ya fi kun bibiya ya kaga ne yake sun kurke ke sun siyo a tukurani ya kai kuma in Allah ya bar dare duk duhu ne eh duniya tsoron dare ce duhu ba a ciki.

amma jirgin wanda ya ɗauki tirela ɗari wata ɗauke da kayanta a cikinsa akwai apartment akwai dvi akwai vip akwai lip akwai normal uh, space inda za a zauna a huta akwai restaurant akwai an masallaci wurin sallah to je ku hauke kullum ku yi tafiya tiriyar tiriyar har kasar da za ku je jama'a a cikin nan ba ku lura wayayyun Allah ce Allah ce ta jirgi ma yanzu na jiragen ruwan nan kirki jana suna tafiya da abin da ke amfanin mutane abin da kuka noma na abinci ku ɗauka ku kai wata da ke kere abin da kun kana ta mun noma karo mun noma tafardo mun noma cikta, mun noma albasa mun noma kawa sai mu ɗiba mu kai turkiya su kuma su kera sai su ba mu gadaje ba mu rodo karafa wanda za mu yi tagogi da ƙofofi su ba mu kayan wuta electronic su ba mu kai musu da jiragen ruwa su kawo mana da jiragen ruwa shi ne ta shiri ma yan fa'un nan shiri ta tsari ma yan fa'un suna kuma da abinci ne amfanin mutane duk abin da ake kasuwanci da shi a duniya yana cikin wani aya amma an zara Allah min sama'i min mani haka akwai abin lura ga masu hankali a cikin abin da Allah ya saukar na ruwa a haya biyan arza ba da mutu ya raye ƙasa Allah ya raye ƙasa da su bayan da ta mutu mutu ya zo ciyawar da ga sun bushe kan saboda ne saboda babu amma lokacin da Allah ya sauka da ruwa sai ka kasa ta fara burbushi har ta fara dariya ta wartsake ta girgice ta da alkhairan da Allah ta halalta rasa fiye min kulli dabba kuma Allah ya wasa kowane irin mai rai da a cikin duniya wannan shi ma aya rikin riya yadda Allah ke jujjuya a riya shi iska don kai jam'i ya koma a jini da za ta iskoka ya koma mai sai da wasu rahon iskoki da iskoka amma dai duk maganin su amma iska mai ɗanɓar shi ne arriya arriya shi ne mugun iska na alƙur'ani inda ka ga arriya ونعلي alheri an ka tare balaki min يرسل الرياح أنت مبشرة هو الذي أرسل الرياح arsala riyaha بشركم فأما أكدوا كنيسة بريح فرد عاتية فأرسلنا عليهم الريح الحقيقي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء في أمر ربها خاصة لا إله هذا هو والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما جراج الليل ألا يقول كان السماء والأرض هو سيرك إن ألا يقول حتى سوجدنا في كوني تنادره أتنسو إذا وني كتاب الأبي أتنسو أي صوت الدروا بريده إذا أنزلنا عليها علمة إيه، اهتزت وربت وأنبتت في كل دور بعيد التي من كل دابة كانت الكمل الله خلق من كل وخلق كل دابة مع يوم منهم من يمشي على بطن منهم من يمشي على رجلين منهم من يمشي على عربة من الله ما يشاء وما من دابة من الظن أو لم يرى أو لم يرى إلا خير يرى طاقة ويقبض لا يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أو أنه من دابة الأرض ولا طائر في جناحيه إلا أمم أمثال الأم أمم أمثال والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فأسقناه إلى بلد أنزلنا به الماء وأخرجنا به كل الثمرة كيف سنن هذه أكثر القرآن حتى إذا أكلت السحارة سقالا سقناه لبلد ميت ذاك جريء يا مقدس على تاكل رابع تاكل fati ya yi yawa abinci ya kare في أجل الشعب ji sha sai علمي أن أسرة سكينة قال الله طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا الله كرام ورامي البركة لأمهاني الله كرام ورامي أمهاني الله كرام ورامي أمهاني ورسولك حتى يمسكي أماني عليهم ليش أزامك سورة الأخاف يا الله لما رأوه عالي لما قبل أوجه قالوا هذا عارض ممطرنا اتخذوه مستعجا جميل ريح فيها عذاب أليم تلك العذاب الاستمرارون كم غني فإن هذول يمكن كانوا قال في الحامل إذا قال يا سأل بذلك amma tsoron Allah ya cika zuciya. To tun da ka taɓa roga salma duk lokacin da hadari kan ميتي وترمي قبل الله ولا ودي الله تقولون سما الله الله الله يجرون من أبوه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفعون وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض وبث في كل ذات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض في الآيات التي يعقل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب من الناس يبغى يتخذ من دون الله أندات على شكل أن بياني تحسين وبيجي كم تتكلم ما بقول كم كارية ومن الناس يبغى يتخذ من دون الله أندات ثم كان إذا أمو ما سورت أن كيشوا يلقى الله يقول الله الله سبحانه وتعالى أن جاد كيشوا أبو كان كارية suna son su irin son da ake ba amma shi son Allah babbar ibada son wani Allah kuma yakan kai inda ya zama ibada ya zama kafin haka duk wanda in yana karanta da kai zai koyar da kai ga Allah ya sa ka son Allah su ce malami amma duk wanda kan kwarin sai ya sa maka son wasu daban da ganin girman su da dogara gare su da neman tallafi da agajin su da mai da rawari gare su wallahi mushriki ne wata wuce ko ka youtube ka tashi wuce yi gaba ka je wurin cin komedi ma kai kallon komedi a iskar komedi yana yana cire ma imani sai dai sassauta maka shi ko za ka dare da za ta bushe ma zuciya amma shi wannan gaba ɗaya zai zare maka imanin ka da Allah ya kai ga wani wallahi wani lokaci ina mamaki yadda Allah ya halitta yanzu mutum ne wanda a ce maka duniya yana da duku haka amma haka yayi yadda aka zare ran shi wanda bai iya motsi wani kasu ya zo ya cire maka riga ya cire maka wando ya maka wanka ya biya shi ya ga dama aka je kasuwa aka sai yadi ممكن يتفقدوا حتى ان النحيل يجي bai da la bai da hauli da kuma haka ke aka kona rani aka aka kinna aka ɗirgo kara aka ɗirgo ita aka sa laka aka ɗaga turin da maka kare da mutum ba ba kai da kare rayuwa da kawai shi ka biyo ne ba ta ka aka tuya sashi ka ta hana makarsa mutuwa duk wanda addinta ba ta shi zai yadda a zagaran wanda za ku kyale su sai ga wannan wallahi in kuka bar shi nan kwana bakwai wallahi kun ji wasu ka dake kuma ba doyi ne yanzu wanda har su kyawai zai kuma da kuma to har yana daya da Allah da ikon sa wallahi babu kafin cikin irin wannan da jama'a ku daina ɗaukar su wai kawai kuma dariya suna ba ku sha'awa wallahi wallahi ba kofar na suke ba kofar na suke da imani rayu ne amma da imani ba التي والذين آمنوا أشد عقبا duka masu imani tsananin soyayya ko da Allah Allah shi ne abin su shi ne abin cikin su kuma gare shi suke komawa shi suke neman taimakon kan agarin sa shi suke kankan da kansu gare shi suke bauta su suna da bukata gare shi غير الذين ظلموا الذي إلا ما دي وإلا استهزار ولذلك تنكر في عمل الأمر لا يشاء من قول الله تعالى إن الشرع لظلم عظيم لو إن استهزار في سنة إذ يرون العذاب لو كنت في غير العذاب أن القوة للعيدين لكن ما للسواء هذه من الله أظن هذا الكتب الله أن القوة لله جميعا قوة لله قوة درجة إذا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم إن فكرت أقول لا أو لا ولا أقول لا ما تدبر ما تدبر بي تقوى كي الله زي كده دبر صدريك على الله yana zai jaye ƙarfinsa da ƙarfinsa haɗa ce za ka ba shi za ka kasa Allah shaidu da azaba kada sun gaskiyar da azaba Allah ke da sun san Allah mai ƙarfin azaba ne a su ma Allah ta ayya da kowa ba tabarra annabi إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله يكاري استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا التي كأمها يعبد الله كما نبدأ سنة نبدأ سنة أخيرا نبدأ الذين ابتدوا وطن لأكا أكا أبرا وبررتا إلى الذين ابتدوا يتوطن سكبيسو دون أن جاكورا أكا ولد يبرنتا الوطن يبرنتا هذه وطن الشيء أكذا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وحده وعد الحق وعدكم فأخلفتم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تدروني ولوموا أنفسكم وأنا بمصرخكم من الأباء وأنا بمصرخكم وانت بمصرخي إني أخبرت ما أشركته من قبل التي إن من الظالمين لهم عذاب إذا كان بيتبقى خطبة بعضهم يقول ربي أحسن كيف يعني مزيدك هو رأيك إن الله وعدكم هذا الحق ألا يبقى القول لك إن كنا قبل إلى المساوي كنكم بيش قولي تمتين لكم كرتا وعدتكم فأخلصكم ليه مقال قولي أمانا برمزاني لما يتكافل

duk abin da muka yi na baya wallahi na baran ka yanzu ba ba na lati inna zalimin lati azabin lahum azabun alim wannan suna da azaba ne yake to ba shi din kai ka daga mabiya mabiya ba sun sanya hanyar daga duka sai da suka mutane ke kawo zai zarta da kai haka da shirin da ya tsar da kai da mai gidan ce da mai gidan mai gidan ce ana kowa ba rasa daga wani mai inda ba wa annabi da sun yi mummi da nabi da ta ba wa'inda aka bi su za su ba rasa daga wani suka bi ra'awun azaba duk za su ga azaba ko dole su zai yanta da kafa ce da asara duk wani dalili wanda zai sa azaba ya sauki ya yake da su. Addu'a ma yanzu ba a karɓa. فقالوا يا ملك يقضي علينا ربك قال إنكم ملك مالك مشكلة كرا روك حدك روك أبونا مبين مو يكسر ما ضمام قال إنكم ملك Aki kuruwa shekaru aru aru Allah ya kyara da duk shi ke aikata sun shekaru aru aru suka kunke bala'i malaka ne a kirsi duk kun ji magana Allah yake ikhtau fiha wa la tuqim kun shiru kare tarbi kala wani bila ku shi kana zuwa ke cewa inna Allah qad ghadiba al-yawma inna Allah azza wa jalla qad ghadiba غبر لن يغضب قبلها مثلها ولن يغضب in Allah ya kashe da bai taɓa yin irin ba ko zan gama da kare da sama. Wanda za ki neman ceto. To annabin da aka zo nuna ka bai ta kai yau Allah ya kashe da bai taɓa yin sama. Ina ne na suka rabu ne zan yi abu. Shi wata kafa a cikin lasuwa. Duk wani dalili wanda zai sa a saurari su wani ake su ya yi. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. مبين نفس الكتاب نعم dai kuna da koma duni kana tafarra minhum ka ba ta baro ne to na ba mu kai ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فكأن الله ولا مسؤول كرسول فهذا ما جعلنا سريعا ما هم بخارج من النار التي ما هم بثالث وشارك أحسبت عليهم هذا wanda ka rage ban da kai to ran alƙiyama ba shi ba wanda zai ya ji daɗi ta saki hanya to ran alƙiyama zai bada maka kai na banza الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عننا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئة وأصنع بارك في ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل من هذه في aikin الذين أن الذين عملوا اتبعوا الحق من ربهم وذلك يضرب الله للناس يا أيها الناس كل يوم في يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله آباءنا أولم كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون تركت عليك يا أيها الناس يا كل متعني وإن شيء كرا نبيه متعني آية آية عشرين سورة البقرة من بداية كرا يا أيها الناس اتقوا ربكم نقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا كل متعني جماعة يا كلوا مما في الأرض ci duk abin da kuka samu cikin ƙasa kin ma fil daga abin da ake samu cikin ƙasa halalan tsayiban halal ne da kake abin da ƙasa ke fitarwa ga asalin sa halal an samu dalili na haramta الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأضواء واللحوم والنفس والأموال للحلال za su iya kutuwa su kafirci hanyoyin shaɗan na fasirci hanyoyin shaɗan na zalunci kan su bi su inna hula kuma alwumuzi hakika shaɗan mafi da bayyana ne a gare inna ma ya amurkun da su yawar fashi sani da shi shaɗan na kokarin ne da kuma sai ku yi barna ku yi zunubi ku yi alfasha wa an ta kuro alallahi ma la ta'lamu kuma malamai sai shaɗan ya gwada muku ku kirkira ma Allah abinda ba ku sani ba ku وزين لهم الله إلا ما إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا أكدت نصفك جاء بالله ألا يتوكا قالوا لهم اتبعوا ما أنزل عليها ما الله وكم منا بيجن أكدت مكثرة إياه ما أنزل ولو كان أباؤكم لا يقيون شيئا ولا يعتدون شنقولا وبنجلت باصعا كلتا وما باصوا شريعا ba su gane komi ba su hankali komi iyayen su ko da dolaye ne dole sai sun bi a ce uban da yake tantance abin shi ne uban da yake cikin haske yake da ilimi yake kan shari'a yake bisa hanya ta kware ya san bashi da kama da amma abin da yake dolo ne wawa ne yana bautar abin da ya san tsaka da kansa kama mashi ba shi ba ne zama mashi ba shi fi dacewa ina hanyar da shi a daidai haka hujja da cewa mun uwaye suna yi ina wajen da alfaba ana al'umma ko mun yi uwaye mu kan wani tabar ke ina al'adari asari mubtalo da wata aya duka wannan shirme ne inda ake kai amfani da naka hankali sannan da gaskiya da kuma ka iyayen ka su kuma sun suna bisa tafarki na kwarai Allah ya karɓa musu suna bisa mugun Allah ya shirya da su sura da rai in sun mutu Allah ya gafara da yin mutu amma kowa ta kasi kira da ariya to bai furu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa balihi da kullu muhibbin da zai da kullu rannan kuma bai ta kama komai ina baka ta kama komai zaka tullun duniya ne da ta kiyani sai tsira da Allah ya mana jagora ne kuma kwana abinda muka karanta daidai Allah ya kama muna ya ba mu lada ai mun kusa

tasar ma yayi ubangiji muna roƙon ka ka hana ka hana aukuwar yankin nan Allah ka tsaye da shi inda Allah ka dakatar da shi ka hana mai watsuwa idan suke so sai an kai yakin duniya na uku Allah ka sa ko yakin kasa guda kare ko Allah ka zama da duk duniya lafiya ka samu kwanciyar hankali a samu aminci Allah dukkan wanda yake da bukata a cikin mu ka san bukatarsa ubangiji kuma kai da iko ne ka biya ka biya bukatarsa ta alkhairi Allah ka yi lauta arzikin mu kara ya tsara mana lafiya da jikin mu ka bar mana da ganin mu da karfin mu za mu kama kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما ala وسلام على المرسلين